ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلانفسكم وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون shiryarsu zuwa ga karɓar gaskiya da binta da tilasta musu hakan baya kanka ya kai wannan annabi kaɗai abin da ya wajaba a kanka shine nuna musu gaskiya da sanar da su ita amma dacewa da shirya zuwa ga gaskiya yana hannun Allah shine yake shiryar da wanda ya so duk abin da kuka ciyar na alheri to amfaninsa zai dawo zuwa gare ku saboda Allah mawadaci ne daga gare ku don haka ciyarwarku ta kasance don Allah mumine na gaskiya ba sa ciyarwa sai don neman yardar Allah duk abin da kuka ciyar na alheri kaɗan ne ko da yawa to za a ba ku ladarsa cikakkiya ba tare da an rage ba saboda Allah baya zaluntar kowa da Allah ya ambaci ciyarwa a kan tafarkinsa ya kira mumine zuwa ga hakan sai ya bayyana musu inda za su ciyar da dukiyar ya ce